بحمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufin da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta juma'a biyu a watan ramadanin khair na hijira ta shekara 1439 a hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da goma sha takwas a watan biyar na miladiya ta takwas a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa na dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta goma sha shida bayan ɗari biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم يقول الحق تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يخبر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بأنه فرض عليهم عليهم قتال المشركين والكافرين وهو يعلم أنه مكروه لهم بطبعهم لما فيه من العالم والأتعاب وعداءة المال والنفس وأخبرهم أن ما يكرهونه قد يكون خيرا وأن ما يحبونه قد يكون شرا ومن ذلك الجهاد فإنه مكروه لهم وهو خير لهم لما فيه من عز من عزتهم ونصرتهم ونصر دينهم مع حسن الثواب مع حسن الثواب وعزيم الجزاء في الدار الآخرة وبنجي تبارك وتعالى تكون آية yana fada wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da muminai baki daya cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya wajabtawa wannan al'umma wato yin yaƙi da yaƙi mushrikai da kafirai cewa wannan shine ma'ana zai tabbatar da ƙarfinta da izzarta da nasararta da ci gabanta da kuma tabbatar addininta a doron ƙasa amma kasancewar wato shi yaƙi a cikinsa akwai wahala akwai zubar da jini akwai rasa rai akwai rasa dukiya akwai wahalhalu daban-daban a cikinsa sai ya kasance a ɗabi'a a yanayi na mutum wato saboda wahalhalun da suke cikin yaƙi yana daga cikin abin da wato mutum baya so ko da jihadi ne zai ji baya so bai da sha'awa saboda wahalhalun da suke cikinsa shine ubangiji ya ce kutiba alaikumul qital an farlanta muku an wajabta muku an tabbatar muku wato alkitalu yaƙar makiya yaƙar kafirai yaƙar wato waɗanda suke yaƙar addinin musulunci da duk abin da za ku iya har sun musulunta ko sun bayar da jiziya ko sun yadda addinin musulunci shine sama da su sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa huwa kurhun lakum alhalin saboda ɗabi'a saboda yanayi na yaƙi akwai wahalhalu akwai rasa rai akwai rasa wato dukiya akwai rasa gabar jiki akwai rasa kaza kaza sai ya zama abin ƙi ne ba abu bane mai daɗi ga rai ko ga ɗabi'a da ta ɗan adam sai ubangiji ta baraka wata ala ya ce wa'asa an takrahu shay'an ta yi kuna iya jin ba kwa son wani abu ku kyamace shi ko ku ji ba kwa son sa ko ku ji ba ku da sha'awa a kansa alhalin kuwa khairun lakum yin wannan abin da kuke yi ko kuke gama ko kuke jin ba ku da sha'awa a kansa e zama shi ne alkhairi gare ku dan ba ku san gaibu ba wasa an tuhibbu shay'a haka sau da yawa za ku so wani abu daga cikin al'amura na duniya kuna sansa kuna sha'awarsa kuna begensa kuna addu'ar allah ya ba ku shi kuna kauna kuna neman allah ya ka muku shi wa huwa sharrun lakum halin wannan abu sharri ne gare ku ba alkhairi ba saboda mi wallahu ya alamu allah shine masanin gaibu shi mutum abin da ya sani ya san jiya da yake to cikinta sai yau ne yake a cikinta gobe bai san yace za ta zo ba abin da ya wuce ya san shi da abin da yake ciki ya san shi abin da zai zo bai san shi ba shi sa Allah ce wallahu ya alamu Allah shi ne masani masanin gaibu masanin abin da zai faru masanin abin da zai zo gaba masanin abin da yake koye wa antum la ta'lamun ku kuma ba ku san gaibu ba ba ku san abin da yake koya ba ba ku san abin da zai zo ba wajibi ne ku sallama ubangiji tabaraka wa ta'ala kenan cikin umarninsa da haninsa abin da ya shar'anta ku aiwatar gwargwadon ikonku abin da ya hana ku ku hannu ga baki daya cewa ubangiji maɗaukakin sarki shine mafi sani abin da yake ya dace gabawa ko gabayi ko a rayuwar mutum ko al'umma ga baki ɗaya ko ɗaiɗaikun mutane wannan aya ta nuna mana wajabci wato yin jihadi ga wannan al'umma wato ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in ɗayan abu biyu ne ya hana ta yi ma'ana rauni ko rashin kudura launinta ko rashin ikonta cewa ba za ta iya yin jihadin badan ba ta da iko ko kuma tana da raunin da ba za ta yi iya yinsa ba launi na tanadinsa ko rauni ma na aƙida ko rauni na makamantan irin waɗannan abubuwa a wannan lokaci ne zai zama za ta ga duk da haka al'umma kusan kullum wannan al'umma ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana da nau'i na jihadi daban-daban da allah ya ware mata ya shar'anta mata idan ba za ta iya yin jihadi na wato yaƙi don tabbatar da ba da kariya ga musulunci ba to tana da jihadi na da'awa na kira zuwa ga musulunci na wato koyarwa da karantarwa da ilmantarwa da shiryarwa a bisa abin da yake wajibi na shari'a wanda allah ya shar'anta mata ta aiwatar da wannan jihadi ta hanyar da'awa ta hanyar rubutu ta hanyar karantarwa ta hanyar darasi ta hanyar duk abin da za ta iya ta kowace kaba ta kowace hanya wato al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da dama aiwatar da waɗannan dangogi wato na jihadi domin yada addinin musulunci sannan muka fahimci shi mutum ɗan adam kullum bai san akiba ba abin da yake ƙarshe na ƙarshe ma'ana na akiba me zai faru me zai zama ƙarshen kaza dan adam bai san wannan ba ya jahilci wannan saboda gaibu ne bai san shi ba la'alla ko wani alkhairi wanda yake shi ya kamata ya yi amma saboda bai san alkhairin ba da ake sa sai ya ƙi abin ko ya kyamace shi ko ya nisance shi haka yakan so abu ko ya fatan abu ko ya burin abu ko ya aiwatar da abu bai san cewa a akibar wannan abun ba saboda bai san gaibu ba ba alkhairi ne gare shi a rayuwarsa ba ko addininsa ko al'ummarsa sannan muka fahimci abu na uku shi umarnin allah subhanahu wa ta'ala dukkansa umarninsa alkhairi ne haka haninsa da sharri da ya shi ma alkhairi ne idan allah ya umarci al'umma su aiwatar da kaza yau wannan kaza da ya umarni alkhairi ne ga al'ummar haka abin da ya hane ta na sharri barinsa shi ma wato sharri barinsa alkhairi ne ga wannan al'umma cewa abin da ake nufi da awamirullahi umarnin allah maɗaukakin sarki wanda suka zo a littafin allah ko a harshen manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kunshi mu'takadatu da ibadatu da al'ahkamu abin da ya kunshi wato aƙida ya kunshi ayyuka na ibada ya kunshi hukunce-hukunce shine umarni na hani da kuma umarni na aiwatarwa wanda allah ya faɗa ko ya yi bayani cikin littafinsa mai tsarki ko akan harshensa harshen manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam bin wannan ko yin wannan ko aiwatar da wannan yana daga cikin abin da yake alkhairi ga wannan fiyayyar al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am yas'alunaka عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم يقول الحق تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبتت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لما أخبر تعالى أنه كتب على المؤمنين القتال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سريته سرية بقيادة عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة يتعرف على أحوال الكفار فشاء الله تعالى أن يلقى عبد الله ورجاله عيرا لقريش فقاتلوهم فقتلوا منهم رجلا يدعى عمرو بن الحضرمي وأصروا اثنين وأخذوا العير وقفلوا راجعين وبنجي سبحانه وتعالى cikin ayat da ta gabata yake faɗawa wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya wajabta wa al'ummar muminai yin yaƙi domin da shi ne za su kare mutuncinsu da shi ne za su tsare al'ummarsu da shi ne za su tsare haƙƙinsu da shi ne za su kare haƙƙin al'ummarsu da addininsu manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan saukar wannan aya sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> sai ya tura wata rindina wato karkashin jagorancin abdullahi ibn jahshin cewa al'allama sheikh safiyar rahman mubarak furi yana faɗa a cikin sirarsa arrahiqul maktum irin waɗannan saraya da bu'uf ma'ana irin waɗannan rindina da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yakan tura dan wani aiki ko yaƙi ko wani aiki ko dubo wani abu wani aiki da ya shafi al'ummar musulmi ko ya shafi daular musulmi ta lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yakan wakilta wani daga cikin sahabbai don ya tura shi ko ya tura su irin waɗannan ayyuka kamar yadda allama safiyar rahman yake faɗa wannan ita ce ake kira sariyatu nakhla ko sariyatu nakhla ko kuma sariyatu batunun nakhla akwai wani gari wanda idan aka zo makka wanda suka je aikin hajji suka je dutsen arfa bayan dutsen arfa da tafiyar wato kamar kilomita 35 zuwa 40 kai wani gari da ake kira batunun nakhla har yanzu garin yana nan gari ne kauye ya zama babban kauye da babban gari yana da gonaki da bishiyoyi na dabinai da sauransu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullahi bin jahsh bin al-asadi tare da waɗansu mutum goma sha biyu bana mutum goma sha ɗaya shi na sha biyu tare da shi zuwa wannan gari amma lokacin da ya tura su kansu ba san ina za su tafi ba aka ba su raƙuma guda shida su goma sha biyu cewa kowanne mutum biyu su yi amfani da raƙumi ɗaya sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wata wasiƙa ma'ana yasa aka rubuta wata wasiƙa da saƙo da gurin da zai aike su sai aka ninke wannan wasiƙa sai aka ba shi wannan shugaban rinduna ta wannan mutum goma sha biyu shine abdullahi bin jahshin asali sai manzan allah ya meka masa wannan wasiƙa ya ce ku kama hanya ku tafi inda za ka yana cikin wannan wasiƙa amma kar ka buɗa ka karanta inda za ku sai kun yi tafiyar kwana biyu an kuka kwana biyu a hanya kuna tafiya wa shekarun kwana na biyu sai ka buɗa wannan wasiƙa sai ka karanta sai ta gaya muku inda na aike ku da dalilin da ya sa na aike ku da abin da za ku yi kaga wannan hikima ce ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai fita yaƙi kamar yadda wato sahabbai suke cewa kana la yuridu qazwatan illa warra khairiha hikima ce da dabaru da security irin na yaƙi irin na kwarewa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ko tare da shi za a yi tafiya in tafiya ce ta jihadi ta yaƙi manzan Allah baya ce muku za a tafi gwarzo idan za a tafi gwarzo sai ya ce muku dan za a ko ya ce muku dilza a muku garkwa za a saboda mi saboda a rufe saboda akwai waɗanda za a tafi a tankara su ne makiya idan suka san akwai shiri akwai irin wannan tafiya ko tafiyayya su ma za su yi shiri kuma su yi kwantan bauna kuma su yi wa al'ummar musulmi illa amma idan aka rufe ba a faɗa maka inda za a ba da allah kai mai surutu ne a faɗa maka ka gaya wa hajiya ka gaya wa alhaji ka gaya wa wani ka gaya wa wani da haka sai sirrin manzan Allah ya fita to sai manzan Allah ya ce za mu dan batta alhalin wudil aka yi sai an shirya an kama hanya kowa sai ya ga hanyar wudil aka kama ba ta dan banta ba ba waya bare ka sanar ka ce ba inda muka ce jiya ba can aka yi ba da da waya kai malam bahaushe haka za ka yi sai ka fara yin waya ai yanzu muna guri kaza ai yanzu ga wani ko tafiya yake za gan shi a facebook ga mana ai mana addu'a mun kama hanyar wuri kaza kaza kaza kaga babu security kenan ta gani ka bayyana inda za ka in ana son a yi maka kwantan bauna an san inda ka tafi don haka sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai bayan kun yi tafiyar kwana biyu sai ka buɗe wasiƙa sai ka karanta sai ta gaya maka inda za ka da kuma aikin da za ku je ku yi sai da aka kwana biyan sannan sai abdullahi bin jihar sai ya ɗauko wannan wasiƙa wadda ita ce a jikinta take bayanin inda za a je sai wato ya karanta ta ya ga abin da yake cikinta da inda wato za a je da aikin da za a je a yi akwai ayari na ƙuraishawa da za su fito daga hanyar wato yaman ta hanyar za'ifa ta batunan nakhla a bincike halin da suke shin suna nan shin sun taho shin shin sun kawo dadai ina shin a wani hali suke wannan shine aikin eh, da za ku je ku yi don haka bayan kwana biyu abdullahi bin jashi ya karanta wannan takarda cewa za su tafi batunun nakhla ko za su tafi nakhla gari ne tsakanin makka da ta'ifa gari ne an bar garin makka an ba dutsen arfa baya zuwa kan hanyar ta'ifa cewa wannan wasiƙa tana cewa ka jira ka ayarin ƙuraishawa ka sanar da mu labarinsu da ya karanta yana karanta sai ce sam'an a ya rasulallah ya ce ya rasulallah na ji wannan wasiƙa kuma na yi maka da'a sai ya gaya wa sahabba abokan tafiyarsa cewa wasiƙa manzan allah ya gaya mana ga inda za mu ga aikin da za mu je mu yi don haka sai ya ce amma daga ƙarshe ina sanar da ku tafiyan nan akwai jihadi a cikinta za a iya haduwa da komai za a iya haduwa da makiya ko da shiri ko ba shiri don haka za a iya haduwa za a iya samun wato shahada za a iya samun wato mutuwa za a iya rasa rai don haka ban tirsasa wa kowa ba ni dai na karbi wannan wasiƙa na kama hanya ko ni kaɗai ne sai na je inda manzan Allah ya aike ni ko kuma sauran abokan tafiya wanda yake ga zai yi da'a ga manzan Allah ya biyo ni ya zo mu tafi wanda yake gaba zai iya ba ya tsorata ya karaya to a yi sallama da shi daga nan ya koma ya dau gwadansa don haka ga baki ɗayansu suka tashi babu wanda wato yaƙi ko ya ce ba za shi ba ko ya koma baya don haka suka tashi suna cikin tafiya sa'adu bin abi waqas tare da wato abokin wanda aka hada su tare da shi a a raƙumi ɗaya shine ghazwan a utbatu bin ghazwan da sa'adu bin abi wa suna da raƙumi ɗaya mun ce mutum goma sha biyu raƙumi shida don mutum biyu suna da raƙumi ɗaya ya ake hawan raƙumin kenan goyo ake yi ko ya ake yi hmm? Hmm? ɗaya hau ɗaya abin nan ko ku jibgu dukka a kansa a yi ta jibgarsa ana zane shi za a iya wannan in ya gaji a ƙasa wannan ya sauka wannan ya tafi sai nasu raƙumin sai ya bata sai suka tsaya wajen neman raƙuminsu saura abdullahi bin jash da sauran waɗancan ayari suka kama hanya suka tafi suna tafiya sai suka ci karo da ayarin sha wannan da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari sun taho daga yaman da wato kayan kasuwanci sun ɗauko sabib sun ɗauko gari sun ɗauko mai sun ɗauko abubuwan da ake wato kasuwancinsu a matsayin su ne kayan abinci na wannan lokaci sai ya zamanto suka haɗu da su haɗuwar da suka yi da su sai ya zama ranar dare ne na 29 ko 30 a watan jimada sani ma'ana jimadin akhira dare ne na 29 ko dare ne na 30 kaga za a iya wayar gari watan rajab ya kama kenan watan rajab yana daga cikin watannin alfarma wanda aka hana yaƙi a cikinsu a wannan lokaci kafin a zo a shafa wannan hukunci na hana yaƙi a cikinsu sai suka ce waɗannan ayari yanzu za mu iya tare su amma muka ce mu bi bayan su a hankali mai musu kofar rago zuwa gobe gobe watan rajab ya tsaya idan watan rajab ya tsaya an shiga shahrun min ashhuril hurum wata daga cikin watanni na alfarma wanda ba a yaƙi a cikinsu don haka muna ga bai kamata mu bari lokaci ya kure mana ba kawai mu kai musu farmaki mu tare su don haka so kai musu hari cikin wannan hari da suka kawo akwai amuru ibn al-hadrami shine ko jagoran wannan tawaga ta ƙuraishawa su mutum hudu sai aka kashe shi akwai usman da nofal usman bin abdullahi bin al-muqira da nofal shi ma ibn abdullahi ibn al su kuma sai aka suka kame su a matsayin wato ribatattun yaƙi ɗayan kuma na hudun sai ya gudu ya cika wando da iska ba a kama shi ba don haka da suka yi wannan sai suka taho da wannan ayari da kayan wato wannan fatauci nasu da wannan ribatattun yaƙi guda biyu da kuma wannan wato ayari suka taho zuwa madina wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo watan rajab ya shiga sai labari ya cewa mutanen makka sai aka ce ai gashi nan muhammadu yana da bin allah ya san allah ya haramta yaƙi a cikin ashirin hurum yanzu shi ya tura an je an yaƙi a cikin ashirin hurum kullum kai mutumin kirki shi mutumin banza zai ta abubuwa na taɓargaza na ashaya more ba wanda zai ce dan mi kai kuma jira ake kana daidai jira ake kai kuskure ɗaya sai a yi ca kanka wannan magana da mashirkan makka suka faɗa yahuda suka yada ta munafukan madina ma suka yada ta ai mutumin ya halatta yin yaƙi a watan alfarma ai kaza kaza aka yi ta yadawa don haka waɗannan wato um, uh, su abdullahi bin jahash da suka zo da waɗannan wato ribatattun yaƙi guda biyu da wannan abin da suka taho tare da shi sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karɓa ya tsayar da su bai wani hukunci a kai ba su kuma abdullahi ibn jash da su sa'adu bin abi waqas da sauransu wanda suke wannan tafiya sai a yi ta zargin su kun ga kun ja mana magana kun ga da kun hakura kun ga yanzu gashi an ya sai yadawa ake a gari cewa kun halatta watan alfarma kun yaƙi a rajab kun yi abin da Allah ya haramta kun hana kaza kaza kun yi kaza kaza ana ta yadawa sai ya zama hatta wato na tare da su suna zargin su ko in jawo mana magana ko in yi kaza kaza manzon Allah dai bai yi wani hukunci ba bai ce mi yasa ba bai ce dan mi ba bai ce ayi kaza ba sai Allah madaukakin sarki tunda yanzu sahabbai za su ta zuwa suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya shin hukuncin yin yakin na a cikin watan alfarma da su Abdullahi bin Jahshin suka je suka yi da ayarinsa a wannan sariya tasa shin ya halatta ne ko akwai kuskure ko daidai ne ya ana ta wannan tambaya kamar yadda ya gabata a darasi na jiya cewa dama haɓai sukan tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam abin ya shafi addininsu ko mu'amalarsu to shine sai allah maɗaukakin sarki ya turo da mala'ika jibril daga saman bakwai da wahayin wannan aya ya ce yas'alunaka an shahril harami qitalin fi suna tambayar kiyaman zanmu sallallahu alaihi wa sallam an shahril haram dangane da watan alfarma wannan wata na rajab da ya kama na alfarma wanda watannin alfarma guda nawa ne guda biyar ne ko shida guda hudu ne da wanne da wanne da wanne akwai rajab shi muna kansa sai wanne eh sai wa rabi'ul awwal zulqida zulhajji da muharram ɗaya guda ɗaya a ware shine rajab uku a jere to wannan kisa ko kuma abin da ya faru ya faru cikin watan rajab ɗaya kenan daga cikin ashurul hurum domin allah maɗaukakin sarki yana cewa inna iddata shuhur inda lahi suna ashara shaharan fi kitabin lahi yau makalakar samawati wal ard sai ce min ha arba'atun hurum daga ciki akwai hudu na alfarma to ɗaya daga cikin wannan hudun shine wato rajab sai suke tambaya yas'alunaka anish shahril harami qitalin fihi cewa an yi nasfin ma wato an shar'anta yin yakin cikin ashirul hurum daga baya wannan kafin a shar'anta ne ai anil qitali fihi ya halaccin yin yaƙi cikin wata daga cikin ashirul hurum wata daga cikin watannin alfarma ya menene matsayin wato yin yaƙi a cikinsu ya menene hukuncinsa ajib ajibhum ya rasulina sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce da manzansa ga amsa ga amsar da zaka ba su ga faɗin da zaka ga abin da zaka faɗa musu qul lahum ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ka ce qitalun fihi kabirun yin yaƙi a cikin watan alfarma kabira ce ma'ana kaba'ira ce laifi ne yin wannan ma'ana zunubi ne babba وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام wannan da kuka yi ma'ana in an zo an ɗauke shi a matsayin laifi laifi ne babba amma wanda suke ganin cewa kun yi laifi ba ku yi daidai ba kun yaƙi cikin wato watan alfarma kun yaƙi cikin wata wanda yake na alfarma ka gaya musu cewa saddun an sabilillahi waɗancan mutane na makka da suke sarkin sahabbai sun yi laifi sun yi yaƙi cikin watan alfarma rajab ba su ne manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin makka tare da sahabbai a makkan nan aka fara yin wahayin alƙur'ani a ƙaru hira kogon hira a makkan nan mahaifa ce ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam mahaifa ce ta sayyiduna abubakar mahaifa ce ta sayyiduna umar da sauran sahabbai ga baki daya Makka nan mahaifa ce tasu amma aka yi musu saddun an sabilillahi aka hana su su bauta wa Allah shin da wanda in laifi ne da wanda ya yaƙi cikin watan alfarma bisa kuskure da wanda ya hana a bauta wa Allah a cikin wato garin makka wa kufrun bihi ya kafirce wa Allah ya kafirce wa addinin wal masjidil haram ya kafirce ya hana a bauta wa Allah a masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu ya fitar da mutanen da suke su ne ahlu makka duk wani ahlu makka ai bai kai manzon Allah ba bai kai sayyiduna abubakar ba bai kai sayyiduna umar ba bai kai sayyiduna usman ba bai kai sayyiduna ali ba bai kai sauran asharatul mubashsharuna bil janna ba su ne ahlu makka a wajen Allah wanda suka cancanci makka suka cancanci ka'aba ka'aba ta cancance su suka cancanci tsarkin wurin da dacewarsu da aƙidarsu da tsarkakar wurin amma sai ga shi waɗansu arna masu bautar wanki suka matsa musu suka fidda su daga cikin makka cewa to idan aka auna da wanda ya yaƙi cikin watan alfarma a bisa kuskure da wanda ya kafircewa addinin allah ya fitar da mutanen makka manzan allah da sahabbai daga cikin garin makka wanne ne laifin sai fi girma idan wannan barawan dan akuya ne wancan na rakumi ne ayi. <laughs> ka gani shine in dai wannan barawo ne na akuya to wancan ai na zakara ne ma bai ke na akuya ba in wannan barawon rakumi ne a laifinsa wancan kuma ai barawan wato eh, zakara ne idan sahabbai abinda suka yi laifinsu bai wuce laifin da za a ce wato aka ƙiyasta shi da wanda ya hana a yi sallah a makka a zo a manzan Allah ya umara ya hana manzan Allah yana makan aka ce sai ya ban makan duk wani wanda yake makka ma imani sai ya haƙura ya batta ko ya batta a dole ko ya rasa ransa ko kuma a yi duk abin da za a yi da shi shin wanda ya wannan laifin ya isa ya kalli wanda ya wancan laifin ai bai isa ya kalli wanda ya wancan laifin ba wancan laifinsa ɗaya ne amma wannan laifukan suna da yawa shi kanta ita kanta ka'abar nan allah ya sa annabi ibrahimu ya gina ta don aƙidar tauhidi don kuma a bauta wa allah kuma ya sa ta ta zama mahaifar manzan allah sallallahu alaihi wasallam nabi ya sa ta ta zama masaukar wahayi na uku ya sa ta ta zama alƙiblar musulmi sai aka ce to da manzan Allah da muminan da sahabban da sauran dukkan muminai sai ma sun bar wannan mahaifa tasu sai sun bar wannan ka'aba tasu sai sun bar wannan alƙibla tasu shin wanda ya wannan laifin da wanda ya yaƙi cikin ashirin hurum wanne ne laifin sai fi girma idan za a auna ai ba sai an fa yaya shi wancan zai take laifinsa kenan ya danna laifinsa ya hango laifin wanda ya yaƙi cikin watan alfarma sai Allah ya ce kuma wal fitnatu akbaru min al sannan fitnatu shirki fitina wato ta wato shirka da fitina ta dangogin azabtarwa da suka yi wa wato sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kashe waɗansu ma irin su sumayya da azabtar da irinsu bilal bin rabah al-habashi radiyallahu anhu da sauran irin abin da suka yi na wulakanci ga sahabbai da fitinarsu da fitinar shirka da suke yi a cikin wannan gari na makka da hana mutane su bi gaskiya su ɗauki gaskiya waɗansu su ma sun gano gaskiyar dan bayi ne ba za su iya fitowa su fi manzan allah ba suna da rauni don iyayen gidansu za su azabtar da su ko su kashe su waɗansunsu ‘ya'ya ne iyayensu ba su bi manzan Allah ba suna jin tsoron bayyana haka za su haɗu da azaba da fitina ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wannan fitina ta su <clears throat> akbaru min alkatin ta fi wancan kisa ko ta fi wancan yaƙi ko ta fi wancan abin da suke zargi wato a gare cewa sahabbai sun yi sai ubangiji maɗaukakin sarki sai ya ce wala na kun? hatta yaruddukum an dinikum to me yasa sun yaƙe ku sun fitar da ku daga makka kun haƙura kun ban musu garin makka kun yi hijira kun koma kun keɓe da addinin ku kuna bautar allah subhanahu wa ta'ala jihadi ya haɗa kun kashe na kashewa kun kama na kamawa tare da su abin da suke yi muku sun rike dukiyoyinku sun rike gonakinku da gidajenku da ma wasu cikin iyalinku sun hana su motsi sun sa kun yi hijira kun taho madina ba mu wani abu tare da ku wanda wato yake nuna cewa na dukiya ko na agajin da zai taimake ku inda kuka yi hijira ko matsayin guzuri duk an hana ku ɗauka tare da haka kun haƙura kun koma gefe amma tare da haka mutanen nan suna muku sharri suna yi muku kage suna yi muku eh, jafa'i me suke so wato hatta ya ruddukum so suke sai kun yi kun ba addininku sai Allah ya ce in in fa za su iya an sa ma'ana ba za su iya ba kenan kullum me yasa musulmi ya zama shine wato wanda arna suke ki shine wanda kafirai ba sa so shine wanda ba sa son su ji amansa ko su ga motsinsa ko su ga lafiyarsa ko su ga ci gabansa saboda mi ake yaƙarsa ko a yaƙe shi wato ta hanyar a yi fito na fito da shi ko a yaƙe shi ta hanyar yaƙi na zamani ta na yanzu wanda ake kira alghazul fikiri ma'ana a yaƙi tunaninka baka sani ba kana rike da waya ana ta zubo maka abubuwa da kafirci yau da gobe kana gani kana gani sai ka shiga yada su babu shakka akwai wauta da rashin hankali ga mutumin da kana da wayarka ka sa wato sai ka buɗe facebook sai ka ga wani arne ko wani arniya ko wata kafira ta kacaccala alkur'ani ta yi tsarki da alkur'ani ta taka alkur'ani ta wulakanta alkur'ani ta jefa ta harbo wa duniyar musulmi domin dan ku gani ranku ya ɓaci ku ji ba daɗi kai kuma kana musulmi saboda shashanci da gidadanci wai kai ma sai ka aika kaga in ita mutum ɗari ta iya nuna a duniya kai ma ka harba wa ɗari wakata ta ita dama so take kowa ya gani ransa ya ɓaci amma ba ta iya nuna kowa ba a duniya amma ire-iren ka za su taimaka kuma kowa ya gani sai ka ji mutum ya ce kaga wata tsinanniyar kafira la'antacciya to kai ma menene ai me ta yi ta yi abin asha ta harba wa duniya mu kuma ba mu gani ba ba mu san ta yi ba kai da ka gani izinuwar a nan ka bashi a nan wai amma don tsaba ci sai ka ɗauko shi kai ma sai ka harba da kudinka da wayarka da taimakonka da agajinka don mi baka ga wani ya rubuta subhanallahi walhamdulillahi ولا إله إلا الله والله أكبر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كقوى أنك إليك حربا وأن بيغني بيغني شي ما يكرن تأسى ملادا ما كازو كهرب وتنسيا كهرب وتنشي متنشي kafiri ya yi kafirci ya ci mutuncin alkur'ani ya ci mutuncin al'ummar musulmi wanda suka gani kaɗan ne kai ɗaya ne daga cikinsu kai ma ka taimaka masa ka sa kuɗinka kai ma ka harba kuma ka zo kana tsinuwa kana la'anta kaza kaza kai ma tsinuwar baka san ta shafe ka ba tunda wani shi ba ta hanyar wancan wanda ya ya gani ba ta hanyar kai laif din da kai da harbawar da kai ta nan ya gani wani irin gidadanci ne da wauta da rashin hankali wannan shi ake kira alghazul fikiri kana zaune a yaƙi hankalinka da hankalinka kai mutum ne ba jaki ba ne ba dabba ba kana da hankali kana da tunani kana da ilimi amma sai a yaƙi hankalinka ka sai a dinga jeho wani abu mai kyau kana harbawa duniya tana gani ana jeho mai kyau kana harbawa ga wani masallaci da aka yi shi a malaysia mai ɗaukan mutum miliyan biyu mai ado kaza kaza allahu akbar sai ka harba ana nan ana nan wata ran sai a jeho maka tsiya sai ka harba an yaƙi kwakwalwarka ta tafi kawai komai ka gani ka yi layi ka harba yanzu an yi abin da yake cin mutunci ga alkur'ani cin mutunci ga addini cin mutunci ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ka taimaka kai ma ka watsa me kai ka taimaka kai ma ka yi shiyarin cikin wannan banna ka zama cikin man sanna sunnatan sayyi'a ka yi an yi mummunan abu ka taimaka wajen yada shi ka taimaka wajen wato ya hatta magana da za a yi da baki Allah maɗaukakin sarki me yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in sai yace me fata bayyanu ma'ana fata sabbatu idan makaryaci idan mai yada jita jita yazo ya yada jita jita kada ka ɗauka ka yada a'a ibincike ka tabbatar abinda wane ya ce ko su wane suka ce ko na ji an ce shan gaskiya ne ka tabbatar da wannan kafin ka yada amma kaji kai ma ka yada wani ya yi karya ka ƙara taka wani ya yi cin mutunci ga musulmi wai kai nan wai ka taimaka musulmi su gani su la'ance shi don me ai ganin ka tayar musu da hankali kuma ka yada saƙon nasa wannan la'antar tasa da kake cewa a yi ba ta kai ƙimar abin da kai ba kai ka sa kuɗinka kai ma ka taimaka ka yada alkhairi ka yada ayoyin ubangiji ka yada ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yada azkaru ka yada falalar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam daren juma'a da ranar juma'a ka yada wa al'ummar musulmi wannan ka tunatar da su azumin litinin da juma'a ga ranar ta zo su yi waɗannan ayyuka ne na alkhairi suna da yawa duk ka yada wannan cikin al'umma al'umma ta karɓa ka ta yi ke ka yada irin waɗannan saƙonni na addini wanda al'umma za su yi su samu lada kai da ka yada ka samu lada amma kana nan a kwance kamar mushen jaki kana jiran wato duk abin da wani kafiri tsinanne ya yi wani ɗan tsinanniya ya yi wani dan mai kafar alade yayi kai ma sai ka taimaka ka yada wai kai wai ka ja hankali da mi za ka ja hankalin musulmi da bata musu ran ko da wulakanta alkur'anin da aka yi ka haska ka harba musu kuma wasu ba su gani ba sai ta hanyar ka saboda kai ne ainihin firen ɗinsu kai ka yada musu ya kamata mutane su yi hankali ya kamata ya zama bai kamata alkazul fikiri kullum ya zama wato ana yakin hankalinka sai an raba ka da addininka allah ya ce wala ya zaluna yuqatilunakum su fa ba za su wuce ba suna yakin ku me suke so hatta ya ruddukum addinikum har sai sun dawo da ku gabanin addininku. ku allah ya ce in in za su iya in za su iya ma'ana ansa ba za su iya ba allah ya ce wa man yartadir minkum addinihi duk wanda daga cikin ku shi kuma ya juya ya ba addininsa ya ajiye ya ce ya gaji ko baya yi ko kaza kaza faya mutu ya mutu wa huwa kafirun yana mai ridda murtaddi Allah ce fa'ula'ika habitat amaluhu waɗannan ayyukansu ga baki ɗaya su rushe fi duniya wal akhira wanda ya ridda ma'ana bai dawo ba yaban musulunci bai dawo ba ma'ana ya yi kalmar ridda ko ya aikin ridda ya fita musulunci ya mutu akan haka duk aikin da ya a baya na ingatacce kafin wato mutuwarsa wato ya rushe in ya dawo shi kenan in ya dawo shi ne waɗansu malamai suka ce za a da masa da aikinsa waɗansu suka ce ba za a dawo ba wasu suka ce za a da masa da aikinsa hatta aikin hajji in ya yi tun da farilla ce ɗaya wato a musulunci wasu suka ce to ko an da masa da aikinsa da wato aikin haji ya maimaita aikin hajjin da ya kafin ridda bayan ya da musulunci ya maimaita in ma ba ta zama maimai ba ta zame masa masa makwafi wajen ya nemi ƙarin neman gafarar zunubansa na riddar da ya yi allah ce duk wanda ya ba addininsa ko ya ban musulunci ya mutu kan kafirci allah ce wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidu suna eh. madawwama na'am innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم نعم وبنجي تبارك وتعالى سوكم ودنا أهل الإيمان سو عبد الله بن جحش da su sa'adu ibn abi da sauran ayarin tawagar da suka yi wannan tafiya zuwa nakhla ko zuwa batunin nakhla wurin da suka cimma wannan ayari na ƙuraishawa suka kashe mutum ɗaya suka kamo mutum biyu a ƙarshen watan jimadil akhira suka dawo suna jiran wato su ji makomarsu tunda jikinsu ya yi sanyi yadda waɗancan kafirai suke zargin an yi ba daidai ba yahuda suna zargin an yi ba daidai ba munafukai suna zargin an yi ba daidai ba wannan ba shine abin tsokaci ba dama har kullum kai mutumin kirki idan za ka yi daidai sau 99 cikon 100 sai ka yi kuskure to don tsabar rashin adalci sai a rubuta maka daidai 99 saboda kuskure ɗaya na cikon 100 don haka sai a ta faɗan kuskuren ba a faɗan alkhairin sai ubangiji maɗaukakin sarki sai ce to amanu aka kira ahlul iman waɗanda suka yi wannan tafiya wannan ayari da manzon Allah ya tura Ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin jash ya ce innal ladzina amanu su ne ahlul iman wallazina hajar wanda suka yi hijira su ne ma'ana mutanen makka ne wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wajahadu kuma suka yi wannan jihadi saboda mai fi sabilillahi shine manufar jihadin nasu sai Allah ce ula'ika yarjuna rahmatallah sai Allah ya daga martabarsu ya daga darajarsu ya daga karamcinsu da matsayinsu ya kara musu girma ya ce ula'ika ai almausufuna bima zukir wanda aka sifanta da waɗancan sifofi su ne suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi duk wannan sariya sun cika ai ga su masu imani ne sahabbai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga su muhajirai ne mutanen makka ga su sun je batunin nakla sun yi jihadi kaga duk sun yi wannan mai suka yi saboda mi fi sabilillahi ai min ajili ila idinillah sun yi wannan saboda su ɗaukaka addinin Allah sai Allah ce ula'ika ya ambace su da lamul bu'di da lami wato na nisa na ɗaukakawa Allah ce ula'ika waɗancan da kuke gani a sama sun yi abin da suka yi me yasa suka yi yarjuna rahmatallahi suna kwaɗayi suna fatan rahmatullah suna kwaɗayi suna fatan rahmar Allah kuma wallahu ghafurun rahim Allah kuma shi ghafurun ne ma'ana litta'ibina ga waɗanda suka tuba rahimun ne mai rahama ne bil mu'minina ma'ana suna da sun yi wannan raja'i sun yi wannan zato sun yi wannan aiki allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu kaga sai suka samu ƙarin daraja da ɗaukaka da alfarma da kuma aljanna shine abin da wani mawaƙi yake cewa إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيء إذا ما maka kuskure guda ɗaya to kyawawan ayyukansa sai su zo masa da mai ceto dubu daman saboda soyayyar da ƙaunar da take da tsakaninka da shi yana da tilin kyawawan ayyuka sun fi dubu yana da tilin kyawawan abubuwa sun fi dubu sai ya kuskure ɗaya idan aka auna wannan daidai ɗin guda dubu da kuskure ɗaya ko a sikeli aka ɗora wanne zai ja kuskuren zai ja daidai ɗin za ta ja shi da ya ce izal habibu a tabi zambin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'in idan masoyi ya zo da kuskure ɗaya to kyawawan ayyukansa na ƙauna tsakani sun ba shi mai ceto dubu a wajenka laifin guda ɗaya ne masu ceton guda dubu ne za su iya ceto shi ko ba za su iya ba za su iya ko da ɗaya da ɗaya ne kila za iya ko ɗaya da biyu to laifin ɗaya ne ma'ana masu ceton kuma guda dubu ne don haka za su yi abinda muka karanta cikin waɗannan ayoyi muka fahimta mun fahimci wato alfarmar wato ɗakin allah da alfarmar wato makka da alfarmar wata mai alfarma sannan muka fahimci kuma an gina sulkital wannan hukunci na alfarma ko na soke yin yaƙi a watan alfarma an soke shi malamai suka ce da wace hujja domin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi zina da sakifawa a cikin watan shawwal da zulqa'ida shawwal da zulqa'ida suna cikin ashurul hurum manzan Allah ya zo fatu makka cikin watan ramadan wanda waɗannan sakifawa da hawa zinawa su ne suka ji labarin zuwan manzan Allah da yadda mutane sun karɓi musulunci aka yi fatu makka suka shirya kawo manzan Allah yaƙi aka fita aka yaƙe su cikin waɗannan watanni masu alfarma shine ƙarshen watan shawwal farkon zulqaida da haka an yi naskin shafa wannan hukunci sannan muka fahimci wato ɗabi'a ta wato wato kafiri kullum ɗabi'arsa kullum himmarsa ya ga bayan musulmi ko a kai kanka a zatinka ko a addininka ya ka maka cikas ya harbo maka wata tsiya ka harba wata tsiya kai ma ka zama matsiyacin ko zama matsiyata kai da shi baƙaƙen matsiyata wai kai nan wai ka taimaka addinin musulmi har ba alkhairi ka gani wa man manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul me khairan auli yaskun in ma magana za ka yi faɗi alkhairi in ba ya ishiru shirin ya fi ka faɗi kishiyar alkhairi wannan kuma aiki ne da gaba wani abin da yake nan dan ya bakanta musulmi kai kuma sai ka taimaka masa saboda wauta da toshewar basira da rashin sanin addini sai ka harba wai hadda ce Allah ya tsine ku gani ku tsine masa ya hada tsinuwar da kai kai ma ai kai ka nuna mana ba shi ba in maka ce allah tsine wanda ya nuna mana ai ka shiga kai ma ko oh, allah ya sauke sannan muka fahimci ridda tana rusa aiki sannan muka fahimci falalar wato imani da hijira da jihadi fi sabilillahi kamar yadda allah ya ambaci waɗannan sahabbai na manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan abu da ya faru akwai lokaci to sai mu tsaya anan alhamdulillah lokaci ya kure sai darasi na gaba a alhamdulillah